wannan bidiyo din zamu kuma multiplication about 10 idan number ya haura goma kana multiplying din su da junan su ya ka yi misali a baka haka sai a ce maka 12 times 13 idan aka baka waɗannan ya za ka yi 12 times 13 sha biyu ya haura goma 13 ya haura goma ya za ka yi idan za ka yi shi ne sai ka ce wannan da nawa ya haura goma ya haura goma da biyu sai ka ce to plus 2 ya haura goma da biyu da nawa ya haura goma wannan ya haura goma da uku sai ka yi haka sai ka ce to ka sa equal to a in ka saka equal to abin da zai biyo ba sai ka ce to ko dai ka ɗauki haka ko ka ɗauki haka in ka ɗauki haka sai ka ce sha biyu a tara da uku kana da sha biyar sai ka ƙara an sanka zero kar ka ɗauki kan manta in ka tara wannan da wannan sai ka ƙara masa zero bayan ka haka abin da zai biyo baya sai ka ce to 2 times 3 kana da 6 sai ka saka plus 6 shi kenan ka ce 150 plus 6 kana da 156 mai kallo shi wannan haka za a yi sa ka subscribe ka kuma yi following din